ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon ka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so yau muna tafi da sabon update ga waɗanda suka san sun yi claiming na notcoin so kuma tsohuwar kusa domin wannan update din ya shafi iya waɗanda suka yi claiming ne kurin da haka idan ka san baka yi claiming ba ina mai gargaɗan mutane da su ƙauracewa zuwa suna yin wasu 'yan dabaru wanda zai ba su damar yin claiming ba tare da suna da premium telegram ba so ku sani cewa duk yanayin mu da kuma dabarun mu mutanen nan sun fi mu saboda su suka ƙirƙiro abubuwan nan kuma suke bawa mutane damar su yi claiming so da haka ga da gudun ainihin me ake cewa so gudun kada garin gaggawa mutum ya jawo kansa asara ya zama na cewa ka rasa notcoin ɗinka gaba ɗaya don haka duk wanda ya san yayi mining na notcoin ba zai asarar banza ko ba zai wahalar banza ba mu jira su saki Obdin na gaba insha Allahu rabbi za su ba kowa damar da zai cire ainihin notcoin nashi ba tare da ka sha wani wahala ba wannan gaggawa ba ta kai maga ko ina ba saboda duka jiya zuwa yau aka fara claiming na notcoin kuma sannan muna da sauran time mai matukar yawa kafin a ce za a yi launching na ainihin notcoin so wannan update namu shine ga waɗanda suka san sun je sun yi claiming jiya da kuma yau so su je su sake komawa kamar yadda za ku gani a wannan bidiyon ku je ku yi connecting na wallet naku a cikin notcoin naku wanda za ku ga kai tsaye za ku ga sun turo muku so abu na farko wallet din da za ku yi amfani da ita son samu ko da a ce kana amfani da telegram wallet ne so ka je kai amfani da ton kifa wallet so don haka ton kifa ba wani abu bane mai wahala za ka je zuwa play store ne ka je kai downloading nata sannan bayan nan za ka yi rijista sannan ka yi komai da komai so in kuma kana da already kana da wallet a telegram din kawai fast fresh recovery za ka je ka ɗauka sannan kai downloading na wannan ton kifa din sannan sai ka je ka pasting sai ka dawo da wallet ɗinka zuwa kan ton kifa baka da wata matsala so abu na farko bayan ka shigo zuwa cikin notcoin naka ka taba wajen da aka sa check the result din nan gashi na a nan ƙasa ko kuma dai duk inda kake tabawa zai kai ka zuwa ciki so duk wanda ya san yayi wannan claiming din wanda bai yi ba kamar yadda na faɗa muku update din ba naku bane so kai tsaye kana budewa za ka ga ya nuno maka waje kamar haka gashi nan kamar da kuke yani. za su ce welcome to the next phase connect your web3 wallet to continue your journey so a da lokacin da muka yi yawan kilimin kenan za ku ga nan kawai sun nuna mana connect wallet sannan za ku ga adadin abin da muka yi withdrawal so yanzu ne suka fara tura duk wanda ya kilimin wanda bai yi kilimin ba ba za su tura mai ba so kawai abin da za ka yi shine kai zai za ka taba wajen da aka sa connect wallet bayan ka taba wajen connect wallet za ta yi maka recommending sai ka zaɓi ainihin ton kifa so kamar yadda kuke gani bayan ka zaɓa za ka zo kai connecting nashi za ka ba su dama kenan su yi connecting da wallet naka na ton kifa so gashi nan dai yana processing bayan nan za ka taba connect wallet bayan nan za ka ba su dama su yi connecting watakan ta hanyar sa password ko kuma sa ainihin fingerprint naka so kai zai kamar yadda kuke gani bayan ka kammala za ka ga wallet naka yi connecting so kana yin haka shikenan ka kammala ainihin abin da suke bukata sai kuma mu jira mu ga update din da zai kara zuwa maybe next time so don kuna jin irin daɗin irin videos ɗin da nake kawo ku ku daure ku rika min likin share follow da subscribing saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa Allah ya ba mu sa'a muna godiya da kallon wannan bidiyon sai mun sake haduwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah